muna nufin yin musuluncin kamar yadda manzan Allah da sahabai suka yi shi to wannan shine musulunci tabbatacce wanda Allah ke cewa inna dina inda Allah islam amma musulunci ba kan sunna ba bai yi dole sai an yi musulunci kan sunna da aka fadala ya ce tsuba liman mata alal islami wa sunna dacewa rabbanta shiga aljanna ya tabbata ga wanda ya mutu akan musulunci da sunna thumma baka al ala zamanin tazharu fihi al-bid'ah sannan fudayl ba ya faɗi wannan magana sai fashe da kuka akan zamanin da bidiyoyi za su bayyana a cikin shi fa'iza ka na zalika ya ce idan mutum ya kai zamanin da bidiyoyi suke bayyana a cikin shi fa aksiru ƙauli masha Allah to ku yau ta faɗar masha Allah wato kai ahli sunna da Allah ya maka gamdakatar ya datar da kai kai sunna ka rike sunna to wannan bai da Allah ya maka ce masha Allah dan ka gano ba dubara ka bace ba ƙarhin ka bane ba iyawa ka bace baiwa ce daga wajen Allah kamar yadda Allah ya ce game da wanda ya masa baiwar lambu ya zo yana kuma alfahari dan uwansa ce masa walaula iz halta jannataka kulta, ma sha Allahu la quwwata illa billah to duk lokacin da Allah ya mutum baiwa abin da kamata ya faɗa kenan ma sha Allah la kowace illa billah da kai ga yan bidiyoyi ga sunan kai Allah ya kare ka baka cikin su kana kan sunna to ce ma sha Allah domin baiwa ce saboda bidi'a guba ce na so ta kai yaɗo ta kai da wahala kaga mutum bai zama ɗan bidi'a ba ke sa yawan 'yan bidi'a ya fi yawan 'yan sunna kwarai don suna wahala take da shi riko da ita aiki ne ja shi ke sa manzana sallallahu alaihi wasallam ce. mai riko da sunna a ƙarshen zamani ya zama kalqabid da jamr wanda ke riko da sunna a ƙarshen zamani zai zama kamar mai rikon garwashi garwashi ka damke shi haka yaya to haka riko da sunna yake to idan Allah ya datar da kai bidiyoyi suka bayyana suka shahara suka yadu Allah ya kare ka ya ka tangance ka ka tsaya kan sunna to yi dinga cewa masha Allah masha Allah masha Allah wannan ni'ima ce ta ubangiji ka kuma tabbar roƙon Allah ta bati. da ɗorewa. dan da yawa sun kasance kan sunna amma saboda mummunar niyya ba su kai ƙarshe ba ba su kai ƙarshe akan sunnar ba sun ba sunnar to wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarnin mu da mu yawaita cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik har Aisha Allah kara mata yadda ta ce ya rasulullah kana yawaita wannan addu'a kana yawaita cewa ya mai juya zukata tabbata da zuciyata akan addininka yace ai dole ko Aisha dole yace ai zukatan bayi gaba ɗaya suna tsakankanin yan yanzu Allah ne guda biyu yana jujjuya sai da yake so to don haka nake jin tsoron kada in samu karkata to idan kana kan sunna kada ka yi alfahari kada ka ce ai mun take tudun mun tsira amma ga yamma kowa kana kan sunna ga yamma kowa kana kan sunna ba alfahari ba ne, ce ma kowa kan daidai muke mu a kan daidai muke ba kuma alfahari bane ga mu kowa kan daidai muke ba Allah ya ce annabi Ibrahim ya ga mutane ba ko annabi ya ga mutane ba qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim albahri kenan kul ga musu innani ni hadani rabbi ubangiji na shirye da ni daga fada ma kowa mu da muke kan suna mu ne kan daidai sunna ita ce kan daidai wannan ba alfahari bane kira ne zuwa ga daidai. me yasa Allah ya ce yahud a ga mai yahudawa fa in wallau fa qulu shahadu bi anna muslimun in sun juya sun ki ga musu mu musulmi ne laka ka cewa mu ahlus sunna ne muna kan sunna muna kira zuwa ga sunna mu ke kan daidai sunna ke kan daidai wannan ba alfahari bane kira ne zuwa ga sunna to amma ka kasance mai kankan da kai mai tawalu'u mai roƙon Allah ya sa ka ɗore a kan sunna shi ko Allah in ya san da gaske har a cikin zuciyarka kake son sunna to Allah bai taɓar da kai Allah ba zai taɓar da kai ba zai sa ka ɗore har mutuwa Allah ka datar da mu وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة فضيلي يتقبل الجيوة دك وان دي زونا تارد لن بدعة بازا أباش حكمة با حكمة أنا بالي إتك وان دي كيرك ودي كتاب ودي سنة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا تولنا آية الله يتوى من يؤتى الحكمة duk wanda aka ba hikima faqad utiya khairan kafira an ba shi alkhairi mai yawa ta musulmi da suke kan sunna Allah ke datar da su akan wannan kuma hikima tana nufin isabatul haqq dacewa da gaskiya da ɗorewa akan gaskiya shine hikimar da duk wanda Allah ya san akwai alkhairi tare da shi sai ba shi hikima wato ya sa ya dace da bin gaskiya da ɗorewa a kanta da kira a kanta da mutuwa a kanta amma wanda ya zauna ɗan bidi'a sai a haramta mai samun wannan hikimar sai ka ganshi kamar da muka faɗi jiya sai muke jawo aya da aya don fitar da ma'ana wata da wata ko ya jawo hadisi